الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لتاف منادي نهدو شيني لتاف الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم والنزيز مجلس من تريد ثلاثين هدو كما منا تكن حديث نمي صو حديث هند بن أبي هالة هند بن أبي هالة ɗannana khadija radiyallahu anha wa kana mutum ne da ya iya siffa ya iya siffanta halittar mutum in ya kalle ka aka ce bayani kanka ko da ka tafi to za a iya rubuta abin da yake faɗa na ba da sifarka mun yi bayani kuma akan hadisin cewa sanadinsa na da rauni amma ɗaiɗaikun riwayoyin sun tabbata a wasu hadisai da yawa mun gane to shi ne yake cewa ya ci gaba da siffanta mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ya hawajib don Allah sallama gashin giransa wannan shi ne gashin gira Shi ne Haji eh, ba wannan ba wannan gashin gida ke da wannan ne to azzajjal hawajin manzo Allah sallama gashin girar da yayi baka haka haka kamar zizara shi akai shine azzajj eh, shine ai muqawwat azzajjal hawajib ai kana muqawwatal hawajib gashin shi na girarsa to muƙawwasi ne wato kamar baka yake haka ka kaman tsayuwar wata kenan amma ne a kwance ku zai a ce kwanciyar wata ko akwai wannan hausa hmm? akwai kwanciyar wata babu ko sai tsayuwar wata to to shine yake cewa zajjal hawaji sannan bayan ya kasance haka tawabir sannan girasta cike take da gashi shine tawabir jam'u sabiga cikakkiyar tasa take da gashi min gairi ƙaranin amma ko bata haɗe ba ku ji da girar ta zo haka akwai gashi dama muƙawwat eh hajibun muƙawwat to da ya zo bai haɗe da nan ba yawo ba su haɗe haka ba kaga da a ce za ta haɗe da nan kuma sai halittar ta zama ba ta da kyau ko ba haka ba ne jerin wanda ake wa amare su zama dodannin nan na al'amari shi dan mugu ne wallah kawai sai ka ga wata ke ni ban gane ki ba kanwa ka ba za ka gane ta ba an je an mata wasu abubuwa gashin idan an sa mata wasu da ta nan tana wani abu aljana kuma wai kwalliya ce sai Allah shi kyauta Allah shirye mu hmm? haka suke yi eh aljana kawai ne min gairi qarani bainahuma irqun ruhu, a tsakaninsu akwai irkun akwai nama tsoka ruhu, wanda yake cike da yake cike da yake cike da da da da tsokar akwai wani kwalugu na nama a nan ne ya wannan wajen yujirru kuma yana cike da nama ba raman ne ba ne nan ɗinsa ku ji yadda ake siffantawa nan ba raman ne ba ne babu alama kanjamewa a tare da shi yudirruhu al-ghadab al nan naman da ke nan ba hushi ba ba hushi ba ne nan fa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance aqnal ibnayn manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ga kashin sanana aqna to shi ma tsawo yake da shi a miƙe yake shi shi wannan wannan ga uh, kashin kashin hanci karan hanci lahu nurun ya'luhu idan ka kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a fuskarsa musamman wajen karan hancinsa to sai ka ga wani irin haske ya aluhu a saman karan hancin. wa yahsabuhu man lam yata'ammalhu ashamma wanda bai tsaya ya lura da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba in ya ganshi sai ya zata ai yayi wani tsawo ne da tsawo amma kuma a kwance yake kamar yadda sai ya kwanta shine sham kattan lihiya manzon Allah sama yana da cikakken jimu shine qatl daga duk mutumin da yake haske jimu shi to baya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarƙari ka ce ba to ma ne ka zauna haka kuma Allah ta'ala baiwa ce yi wa namiji baiwa ce yi wa namiji ya bambanta shi da mace mace ba ta da gemu shi yasa har wasu halittun ma za ka gansu halittun maza sun fi gashi yanzu idan ka ga zaki namiji da zakanya mace da me kake tantance su da yawan gashi an yi shi an lullube shi gashin fuska haka aka masa to kai kuma mutum sai sai zo shi ya askana shi wai kai ya tsofa Allah shirya to manzo Allah sama kattan lihiya yana da gemu cikakken gemu jemu su cike ya cika haɓarsa babu ba ba ba ba shagiri ba ne shagiri ba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga kaga shagirantaka matsala ce kowa zana ba ce in gemu mutum bai fito ba ya halatta ya addu'a ya ce Allah ka fito min da gemu na bari da gaske ya kai yayi amma bai da shi to ya addu'a ya ce Allah ya bashi ya halatta saboda kai ma halatta ka ta cika hmm? a da'anta sannan gemun na manzan Allah su salama ya kasance ada'aj yana da tsawo yana da faɗi ya cika dukkan haɓarsa ba wani waje akwai gemu wani wajen babu ba sahlal haddai sannan manzan Allah su sama ya kasance kumacinsa masu a shimfiɗa suke ba kumbararru ba ne yawon kaga ba alama kumbarin fuska irin a ce mutum a ce ya ake ce mutumin da nan da shi ke yake din nan eh? nan kun da kucin da a kwance yake had yawwa a kwance yake to da ka ba yi da irin ba kumbararren baki yawwa nan kuma to manya-manya ba bai da su bali alfami sannan mazu talaba bakinsa mai yalwa ne a larabawa matsala ne a ce bakin kaɗan ƙarami ne sai ce mutum yana da baki dan muzuli a'a ya zama mutum yana da baki wanda yake mai faɗi ba kuma ƙaton baki ba fa yawwa baki mai yalwa shine bali alsani da ka mazalla sama haka yake gemu abin nan bakinsa baki ne wanda yake da yalwa ba wai eh, abin nan ba ba ba ɗan ƙaramin baki ba aibi ne a wajen larabawa in mutum yana son ya mora waɗannan sanin waɗannan ausa din to sai ya zama yana karanta waƙoƙin larabawa musamman waɗanda suka zama wasahai kamar imrul qais kaga imrul qais wasafi in yana siffanta abu da ƙarya da gaskiya to duk yana haɗawa eh. mustafi ne sosai sannan manzo Allah sallama ashnaba bakinsa din ya kasance baki ne setacce ba wanda zai zama karkatacce ba al asnan sannan kuma Allah madaukakin sarki ya masa wushiriyarsa shi yasa to su ma dentist suna cewa wushiriya wai matsala ce ko haka kake faɗi wai daga cikin uyubul asnan akwai akwai akwai akwai alfaraj eh, ko shirya to ni abinda na fi fahimta ba ko an akwai dentist ya mana bayani na kai ya ce mun mai yadi ni abinda na fahimta da maganar suna nufin wanda ba a tsakiya yake ba irin wanda ya zama na gefe-gefen nan saboda za ka ji ai nama na abu kai ba nama ba abinci duk abin da aka ce na makalewa a ciki saɓanin shirya nan ba abin da ke makalewa a ciki kuma tabbas suna ƙara kyau kuma ka bane yauwa shi ya sa suke saban Allah wajen kirkirarta kuma manzo sama yi la'ana ga matan da suke yi almutafallijat المتفلجات الإمام ابن عاشور أشن تفسير التاريخ والتنوير يتي النبي سما يلا أنا أكن سبودا من سبودا أيكن كاروين karuwai suke yin waɗannan abubuwa da annamtu annamtu shine ne aske gashin gira kun ga nan an ce manzo sama na da gira to su kuma sai su aske wanda cin kwalliyar da ake wa mata yanzu din nan ta biki har da shi ake yi eh, namsu yawwa kenan da kuma almutafallijat almutafallijat su kuma su ne wanda suke fasa wushiriya suke kirkirarta ba su da ita sai su tsaga sai su je a musu kuma yanzu a zamanance suna yi yana cikin abin nan eh, cosmetological abin nan eh, cosmetological abin nan surgery da ake yi a je a yi aiki a kirkiri waɗannan halittun ko kuma adam wanda ba shi to manzon salma ya kasance yana da da wushiriya kuma wannan riwayoyi da yawa sun tabbatar da haka cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana da ko shirya sannan daƙiƙal masubati gashin ƙirjinsa mai laushi ne ba kastu ba ne kuma yawwa ba ba mai kaushi ba ne wancan kun na lihiyarsa sai aka ce mai kassan lihiya yawwa ba kafif ba ne ba kastu ba ne shi kuma daƙiƙ ne yana da taushi ka anna unuqahu kai ka ce wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ya masa shi jidu dumyatin kai ka ce wuya ce ta wacce ta kasance dumya wacce ta kasance kamar ta matashiya budurwa eh. wato wuyan ba irin katon wuyan nan bane ce fi safa'il fiddati a wajen wannan dumiyar wasu sun fassara a dumiya da da da da da da da da kamar icce da ake yi wanda aka fiƙe shi aka yi mashi ado domin kwalliya da ake makalawa a ɗaci wasu kuma suka ce dumiya hauren hauren giwa idan aka samo shi aka gyara shi ake ado da shi sannan sai aka sa masa ne sai aka sa shi fi safa'il fidda a wajen kyalli kyallin kaman kyallin abin nan kyallin azurfa kun san azurfa fara ce yayi silba to wuyansa yana kyalli kaman kyallin azurfa sannan mu'tadil al-khalqi Allah ya sanya shi halittarsa komai madaidaiciya ce ba a mushi wani abin da masu kallo ya birge su za su ce ka ai da an ƙara da ya fi sannan ba za a sami 'yan gefe waɗanda za su ce da bai kai haka ba da ya fi shi ne mautadin masu tunanin a ƙara ba su da shi ba su da fage masu tunanin a rage ba su da fage su ba dinan sannan mazan salama cike ke da nama a jikinsa ba kanjamin ne ba ne shi ne badin mutamatikan sannan kuma da naman ya kasance sai haɗe a jikinsa kun san akwai mutumin da zaka gan shi yana da iba to amma kibar ta zai ga tana rawa ko ba haka ba ne? Eh, Kamar ijirgi eh, to kibar manzon sama ƙibarsa to ita a cura take ne mutamatik kiba ce wannan mai ta sha'awa eh. in mutum ya kasance bajinin mutamatik to sai zama kiba shi tana da kyau amma idan kibarsa ta kasance mutsaribi ne bajinin mutsarib to kaga da matsala eh. sawa albatsani cikinsa a shafa yake bayi da timbi daga timbi ba halitta ba ce mai kyau ɗan uwa in kana da timbi to kai iyakar bakin ka ka san yadda zaka ka zubar da shi eh ba yi da amfani ba yi da amfani a ado sannan ba yi da amfani a lafiya wani matsala kake faɗo a kanka duk kayan da mutum zai sa ba za su mashi kyau ba in mashin ya hau gari mai kyau ba to ina amfanin a ce ka hau mashin ka aje kuma wani abu a gaba haka wasu ke yi kawai zai ga mutum ya ajiya a gaba a gaban a tankin bashin. an samu dama ko ba samu ba to ba motsa jiki Ba ya motsa jiki Allah shi kyauta to shi ne sawa albatani wasu sadri haka kirjin sama da za ka taho ka shafa haka to kirjin ya tafi tulum haka cikin da wani mai awo zai zo ya auna to zai ga haka suke a siti shine sawa albatni wa mun gane an ce lokaci ya yi ko ya kamata mu tafi da yawa amma ni na son mu haddace kalmomin ne bacin abin da ake na wasu ina son san ma'anonin yi mana fa'ida a wajen magana eh. saboda tasirin sanin kalmomi a cikin ilimi sai mu tsaya a nan مشيح الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط sallallahu alaihi wasallam malamai suna cewa ana son mutum saboda wasu dalilai ana son mutum li halki ana son sa kuma li hulukihi ana son sa li nasabihi ana son sa li hasabihi ana son sa li mansibihi wa maqamihi to duk Allah ya tattara wa manzo Allah su sanar duk abin da ya zama sababi ne na aso wani to sai da Allah ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga dai wannan riwayar gata ana ta siffanta mana shi ka ji an ambaci wani abu wanda yake bai ma ba hmm? ba za ka samu ba ba za ka sama ba ko kusa ba za ka samu ba Allah ya ƙara wa annabi sallama daraja Allah ya shi wasila da fadila Allah ya sa mu a cikin ƙarƙashin cetonsa sallallahu alaihi wasallam